I, Hamza Lawal, from today would play partisan politics. A gagarumin taro a Abuja dan rajin kare muradun matasan Hamzat B. Lawal ya ce suna kyautata wa shugaba Buhari zato cewa zai cika wannan muradin gadar da kujerar ga sabbin jini. Lawal wanda ya gayyaci matasa da shugabannin kungiyoyi daga sassan Najeriya don maulidinsa na cika shekara talatin da biyar da cewa shi ma yanzu ya fara wuce sahun matasan ya ce duk da sanin wannan alwashi na nan amma matasan ba za su jira sai an miƙa musu mulki ba za su kara da ƙasa da kamfen ɗin shawo kan matasa miliyan arba'in. Babba Buhari ya san cewa matasa ƙasa haba their time what is their time in Hausa lokacin su ya zo zan bada musu mulki amma kai ma ka ce a siyasa ba a bada mulki ba za mu je duka waje a Najeriya mu gaya ma mutane matasa za su zo da shugaba a wannan kasa a Najeriya kuma ka ce matasa kusan miliyan 40 ne za kuke da su wani dabara ko kuma wani bincike kai kuka samu kuna da yawan waɗannan matasa a'a ka san aiki na na da mutane da yawa da suna bi na za mu je duka Najeriya mu je mu yi ma tattauna mutane cewa yanzu in muna so son gaba dukanmu za mu zauna mu yi magana waye ne za mu zabe wannan number zina ce za mu mobilizing dukanmu ne za mu sa mu a wanda za mu zabe da zai karba mulki a hannun babban buhari Tsohuwar kansila Abuja zina Buba Galadima da ta halarci taron ta ce in matasan sun shirya da gaske za su iya samun nasara. Duk wa'innan mutanen da kaga sun ƙi su fita ba wai sun fara ba ne kawai duka ɗaya sun fara tun suna ƙanana ne tun suna kaman mu tun kafin mu tun da mu yanzu wasu mu mun ba mu shekara arba'in baya ba zai yiwu a ce wa'innan sun fara tun shekara ashirin da biyu ashirin da biyar to ya kamata matasa su tashi wannan faɗan fa dole sai mun shige ta ko muna so ko ba masu dan lokaci zai zo wanda babu yadda za mu yi in ba haka ba mutanen da bai kamata kamata su shugabance mu ba su za su shugabance mu kuma hakan bai dace. ba. Shugaban wata kungiya mai rajin gaskiya da amana sita ya takaice da ke Maiduguri jihar Borno Abubakar Sadiq Mu'azu ya ce ba lalle duk matasan su yi takara ba amma za su yi mara wa tafiyar 'yan uwansu don cimma muradi. Mu ba mun tashi tsaye domin mu ce dole muna so mu karɓa mulki ba a'a muna kokarin nuna wa gwamnati ko kuma masu neman madafan iko cewa akwai abubuwa da za su yi su yi da ya dace. Mu a matsayin mu na masu zaman kanmu ba ma shiga siyasa wanda ake kira partisan politics amma muna kira da dukkanin wanda yake cikin partisan politics domin yin abin da ya dace ce da a turanci ake cewa holding them accountable muna kokarin rike su da abubuwan da suka yi alkawari da za su ba al'umma da dai sauransu zuwa yanzu duk cikin waɗanda ke kan gaba a niyar takara 2023 dattawa ne kuma ba alamar manyan jam'iyyu za su mika su ga matasa 'yan ƙasa da hamsin kai ko ma sattin nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya